gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari bismillahir rahmanir rahim iya ruwa kashi na goma sha hudu Salisu ne ke tsaye cike da mamaki ya ce wace ce Safiya kuma? Dan shi bai ma san yau Amira za ta dawo ba. ta dai ce masa a cikin satin nan kuma da yake ba wani marmarin dawowar ta yake yi ba san bai saka abin a ransa ba shi yasa yi mamakin jin sunan safiya nabila ta ce safiya dai matarka ya ce to a ina kuka haɗu ta ce ai mun dawo ɗazu ina taya ta aiki amira ta warce wayar ta kashe don an zo inda ya kamata nabila ta tsaya sauran bayanin nata ne salisu sake kira bata ɗaga ba ya yi tagumi zuciyarsa ba daɗi yana tunanin shin amira shi masifa a gidansa ko kuwa kishin safiya ne daga da wata yau har an fara shi ke na ikibar nan sun dai rantse ba zai yi ba watan fargabarsa kuma ya tsaya ya tsaki yana ajiye wayar shi kama zai bar kasuwa akan wannan halin nasu ba idan ya koma ya ji komai dan idan ya biye musu kasuwar ma ta zai yi duka safiya ta karasa girkinta tana ta harkokinta a tsakar gida jira kawai take yi amira ta kama ta raini wallahi babu abin da zai hana su dambata a gaban 'ya'yansu da daddare da ya dawo ɗakin safiya ya fara shiga ta tsara masa duk yanda aka yi amma ta ce masa ta mare ta ba ta ce ta dai mata gargaɗin ka ta sake dokar mata ya da ya shiga ɗakin amira ya tarar da ita ta cika ta batse ya ce amira ashe kin dawo san da zuwa ta ɓata rai sosai bata ko kalle shi ba ya ce amira me ya faru ne safiya ta ce bata dake ki ba kan uban can bata dake ni ba kuma ka yadda ko ta faɗa bayan ta miƙe tsaye ya ce zauna malama yanzu gidan nan ya gyara an daina hayaniya Ki bayani kawai magana ce ta fatar baki. Ya faɗa yana haɗe gira, amma cikin zuciyarsa a mugun tsorace yake da ita. Ta ce ba zan zauna ba. Ai dole ka ce haka tunda mata ka ce bata ta da gaskiya. Hannun ta shigo ta karɓar min ɗa. Ta ce saboda nufi sakewa ne aiki. Ashe sun shirya kashe shi ne, kawai na jiyo kukansa. Ina leƙawa na ga ita ta toshe masa hanci. Dan na ja kunnen yarinya ne Safiya ta dinga Marina. na. Ta hankali na hakan sauban ɗin sai da ya bugu. Ta yi min duka ta tattaka ni. ya yi shiru yana kallon ta har ta dare sannan ya ce ita safiyar a fusace ta ce ba ita ba uwarta ya ji magana ta da ki zuciyarsa don ji kamar ta ce uwarka ya tashi a mugun fusace ce amira ni kike zagi ni kika zaga ta ce ni dai ban zage ka ba ya hanya fita daga ɗakin ta riƙo rigarsa a fusace ta ce kana nufin ta da ki banza kenan ya fusge ce ta da ki banza ta da ki jaka ya fice lokaci ɗaya amira ta yi wani tsalle ta dire ta ƙwalla ƙara ta fito a guje ta kicin tana wani irin ihu tana cewa wallahi bata daki banza ba kan mai uwa da wabi yau ko ita ko ita a cikin gidan nan Salisu yana jin haka ya kofar gida da gudu sai kuma ya dawo da gudu ya shiga ɗakin sa yasa sakata yana leƙe ta windo. ita kuwa Safiya tunda ta ci ta kwalla kara ta miƙe ta zara dogon wando ta ko waya jikin TV da ke saman sif ta daɗe ta a hannu ta yi redi aiko sai ga Amira kamar an jiho ta rike da muciya da taɓarya tana zuwa ta shiga tana cewa ku fito Safiya ki fito baki da ki banza ba don uwar ubanki, munafukan ƙarya. Ta wurgo muciya ta sauka akan kausar. Safiya da zuciya ke cinta, ta yi kanta amaliya, ta dinga dukanta ta ko'ina kamar mahaukaciya. Ita ma Amira idanta ya rufe sai dukanta take yi, har da Safiya ta hankalo ta suka fito tsakar gida. Ta dinga tsula mata wayar, idan ta yo kanta sai ta kauce. Zane ta kawai take yi, Salis yana windo yana kallon yadda suke artaba kamar ƙosassun karnuka. Tsoro ya dabaibaye shi, a sanye ya ce Allah gani gare ka Allah ba zan iya ba kai kaɗai za ka iya Allah ka dube ni ka kawo salaha a gidana Allah ka yi min mafita cikin gaggawa la haula wala quwwata illa billah ya faɗa a tsorace da ya ga Amira ta ruga kicin a guje sai ga ta ta fito da tukunya ta je howa Safiya Safiya ta ɗauki tukunya ta kwala wa Amira aka Salis ya ce la ilaha illallahu ya ce Safiya Amira kowace ku ta wuce ɗaki ta ɗauko hijabi ta tafi gidansu babu wacce ta bi ta kansa ya daga murya ya ce safiya amira idan na kirga uku duk wacce ta ƙara dukan wata a cikin ku a bakin aurenta ɗaya biyu uku da suka tsaya suna huce kamar zakuna safiya ta shiga ɗakinta sai lokacin ne ta fara jin kukan kausar tana shiga ta ga goshin yarinyar ya kumbura ashe muciyar ta ji mata ciwo ita ma ni'ima kukan take yi ganin ana damba da babata duk ta rikice Safiya ta janyo kausa ta fara mulmula mata wajen. sai dai ihun da take ya sa ta sake ta ta fito rike da ita Ba ta ga Amira tsakar gidan ba shi kuma bai fito daga daki ba ta window ta yi masa magana ta ce baban Ni'ima kaga ta jiwa kausar ciwo da muciya ya buɗe da sauri ya kalli yarinyar ya ce i ba sai ku kai ba wata rana ma kashe 'ya'yan za ku yi tunda ba ku da cikakken hankali yarinya bata ci ba ta gani ba za ku nakasa ta ya janyo hannunta ya kwantar da ita ya ce safiyan ta rike ta ya mulmula mata tana ta kuka bayan ya gama ya ce kuma da kuke yara ba ku tsira ba irin wannan idan kun ga idan su ya rufe suna yi ku dinga shiga daki kuna sa sakata kun ga dai ko ni ba zama nake yi ba dan babu wacce za ta naka Sani? safiya ta ce to ku tashi mu tafi karmi dare ya ce ina za ku je ta ce ba ka ce ko ce ta tafi gida ba ya ce haba safiya ai dan na kawo maslaha ne ni zaman ki kawai amma gaskiya ku kula kusan ciwon kanku safiya ta ce kana kallo dai ita ta fara ni za ta daka ai wallahi mai duka na sai ruwan sama ni dole ma na tanadi bulala zani ta ya jinjina kai ya ce a gidana ai wallahi ba zai yiwu ba tabɗe jan safiya ta je ta kwantar da kausar da har lokacin bata daina kuka ba shi kuma ya fita ya samo mata magani dan ya san za ta ji ciwon kai ya ce safiya mi kawa amira maganin nan dan na ga lokacin da kika kwala mata tukunyar nan aka ta wata yar dariya ta ce waye aike ni ka kai mata dai ka lallashe ta ya ce oh gida ya zama na yan dambe daga dawowa ta ko abinci ban ci ba Safiya ta ce ai dama irin wannan bari ake yi sai an ci abinci an nutsu sai a dauko zancen a baje. Ta je ta kawo masa abinci ya gama ci sannan ya leƙa ɗakin Amira. A zaune ya tarar da ita da sauban a hannunta ya aje maganin ya fice bai ce mata komai ba saboda ya ji haushin zagin da ta yi masa. Haka ya kwana shi kaɗai. Ranar kwanan Safiya ne amma ta yi zaton Amira yau za ta karɓi girki. Ita ko Amira baƙin ciki ne ya hana ta zuwa ga ciwon kai mai tsanani da ta kwana da shi. Washe gari 'yan uwan shi suka zo yi mata sanda zuwa dan take ba su labarin abin da ya faru jiya amma cewa ta safiyan ta zane ta ba da ce musu dan ba su yi ba ransu ya ɓace sosai suka zo suka samu safiya suna ta bala'i da faɗin bakin ciki take mata da haihuwar namiji babu kallacin mutuncin da ba su yi mata ba ita dai ko kallon su ba ta yi ba tana ta kallo a wayarta har suka gama suka tafi sannan ta aje waya zuciyarta tana zafi daga ranar dai abu ya lafa shiru babu abin da ya sake tasowa kuma kowa harka gabansa yake yi idan sauban zai wuni yana kuka babu ruwan safiya haka amira bata sake kula ya'yan safiya ba haka yi wa salis daɗi don yanzu har ya fara samun nutsuwa bayan wata biyar ya saka su a makarantar boko sannan ya saka su a islamiyya har kausar ɗin suka fara karatunsa cikin nutsuwa safiya da salis da sun yi zaton shi kenan amira ta miƙa wuya za a zauna lafiya ashe wasa farin girki wata rana da daddare kawai amira ta fito tsakar gida ta yi shimfiɗa duk da yanayin sanyi da ake ciki ta kwantar da sauban ita kuma ta zauna ta jima a zaune tana so ya fito ya ganta hakan ta bai cimma ruwa ba saboda haka ta kwanta sai da asuba ta tashi zaune ta miƙe kafa Salisu sai ganin an ɗaura net a tsakar gida ya haska wajen ya ce Amira dan ya san Safiya ɗakinsa ta kwana Amira ta fashe da kuka ba ta ce komai ba da mamaki ya ƙara so ya ce Amira lafiya kuwa me yasa kika kwana a waje tana kuka ta ce babu komai kawai na gaji da ɗakin ne yi shiru yana kallanta kafin ya ce to kamar yakin gaji da daki. a san yadda ki fito da yaro ku kwana a waje ai kuwa babu lafiya ta sunkuya da kai ta ce ba komai ya ce tashi ki koma ɗaki gaskiya kar ki ƙara samun yaro a cikin sanyi kamar mai jiran umarni sai ta tashi ta koma ɗakin ta kwanta bace da bata samu damar yi ba ya ɗauke ta washe gari ma sai ta yi haka nan ma bai san a wajen ta kwana ba sai da asuba kamar dai jiya yau ma haka suka yi kuka kawai take yi tana cewa ta gaji da ɗaki wani washe garin ranar ta ne tun da wuri ta shiga ɗakinsa sai dai tsakar dare ta tashi ta zauna tana kuka a tsorace ce amira lafiya kuwa me yake faruwa ne tana kuka ta ce babu komai ji nake yi gara na kwana a waje idan na shiga ɗaki kai na ciwo yake yi na fi son waje abin ya ba salis mamaki sosai daga ranar dai sai da ta yi sati tana yin haka da ya ga abin ba na karewa ba ne sai ya je faɗa wa hajiya hajiya ta sa ya taho da ita gidanta da fara'ata ta shiga suka gaisa lafiya kalau Hajiya ta ce ke Amira me yake faruwa ne? Ya ce kin da kwana a ɗaki sai a waje. Kuma wai idan kin shiga ɗaki kanki yana ciwo. Dama tun da ya ce su je gidan ta san zancen kenan. Sai ta fara kuka tana cewa babu komai. Hajiya ta ce tafi kasuwar ka Salisu da daddare ka zo ku tafi. Ya tafi jikinsa da a sanyaye. Amira ta bashi tausayi don yanzu kuwan na tsiwa ta mata ta daina yi. Bayan ya tafi kwanciya ta yi tun tana baccin ƙarya har na gaske ya ɗauke ta. kafin ta yi baccin gaske tana ji hajiya tana yi wa 'ya'yanta waya tana ba su labarin abin da yake faruwa bata ji mai suke cewa ta wayar ba ta dai ji hajiyar na cewa ni ma haka nake tunani jifa ne safiya ce take son ta fitar da ita daga gidan kin ganta baiwa Allah sai bacci take yi a can ba ta samu ta yi duk ta rami sai da sauban ya fara kuka sannan ta tashi tana mai da fuskar ta kalar tausayi ta ɗauke shi hajiya ta ce sannan amira gashi ya tashe ki kai da kin samu bacci mai daɗi ta ce ba komai hajiya hakan ma dai ai na dan rage rabon da na yi bacci mai daɗi wallahi na fi sati biyu ina farawa sai na fara mugun mafarki na tashi a firgice ko kuma na ji kamar ana ta kira na ana cewa amira tashi tashi tashi har sai na fita zan ji daɗi kuma sai na ji kamar a mafarki idan kuma a ɗakinsa na kwana ina kwanciya sai ciwon kai mai tsanani ya daren min na rasa abin da yake damuna hajiya ta dinga jinjina lamarin ta ce wannan ai jifa ne bari dai yaran nan su zo na ce su zo duka dukkaninsu a samu mafita amira ta ce ai hajiya da kin basu komai zai wuce insha Allah ta ce ko kuma ya ƙara gaba ba wannan dai jifa ne aka yi miki so take yi ta kore ki daga gida amira ta ce hajiya wa kenan ta ce da wa kuke zaune wa kika rage wajen jin daɗi idan ba safiya ba amira ta ce gaskiya bana jin safiya tana bin malamai amma fa kwanaki na ji tana waya tana cewa a cikin fulo za a saka koWa a ƙarƙashin fulo to ni kuma ban kawo komai ba kuma sai da kika yi magana sannan na tana sai fa na dora kaina akan falon ɗakin Salisu nake fara jin kaina yana ciwo. Hajiya ta ce a Hab? ita ta san abin da ta kulla miki to wallahi bata isa ba sai dai ita ta bar gidan ba dai ke ba dan gida naki ne ba nata ba ke da kika aje magajin gida ai da ma na san dole ta yi yunkurin haka Amira ta ce a'a Hajiya zato ne Hajiya ta katse ta da faɗin kai ya Amira ke yarinya ce baki san komai ba tukunna baki san kai din kishiya ba Rana na yi sai ga 'ya'yan Hajiya suna zuwa ɗaya bayan ɗaya. Fa'iza, saure sai ƙanwa Samariya da kuma ƙanwa Hajiya da suke ce mata Mama Asabe. Sai da suka halarta duka bayan sun ci abincin rana, sannan Hajiya ta mai da zance kamar yadda Amiran ta faɗa mata. Kowa ya dinga salati ana mamaki. Hajiya ta ce, Wannan ba abin mamaki ba ne, inda Kishiya ce za ta yi fiye da haka. Daga ƙarshe suka yi shawarar su tafi gidan a duba fulan ɗakin Salis ɗin. Suka ɗunguma aka tafi banda ita, suka ce ta ba su mukullin ɗakin nashi ta ce babu a hannunta suka kira shi a waya hajiya da kanta ta ce salisu ka dawo ka ba mukullin ɗakin ka za a yi bincike da mamaki ya ce wani irin bincike kuma ta ce idan ba za ka bani ba ka faɗa min kai tsaye ya ce akwai mukulli a hannun safiya suka ƙara shaƙar baƙin ciki da jin haka kenan ita da makulli a hannunta bora ce ba a bata ba da ƙarfi suka dinga bugun ƙofar gida dan bayan yara sun tafi makaranta safiya ta rufe gidan ta kwanta bacci ya ɗauke ta ta yi zaton ma Amira ce ta taso ta buɗe ta ga yan uwan nasa sai ta yi zaton wajen Amira suka zo tunda wajen ta suke zuwa dan a zaton ta Amira gidansu ta tafi ta saki fuska ta ce sanin ku da zuwa ku shigo suka shigo Saude ta ce Safiya ba mu kullun ɗakin Salisu ba musu ta ɗauko ta basu suka buɗe suka shiga ita kuwa ta shige ɗakin ta tana tunanin abin da ya kawo su Jack suka ɗage katifa suka jingine ta suka ɗauki fulo suka cire riga fula ba su ga komai ba Mariya ta shiga kicin ta ɗauko wuka aka farke falo Sai ga ƙananan layu sun faɗo guda biyu, dukkaninsu suka ɗauki salati. Fa'iza ce ta saka layar a jaka tana ce musu shi shiru. Mama ta ce, Allah sarki Amira. Ashe dai abin da gaske ne, so ake yi a raba ta da gida. Sauda ta ce, ai bari ya zo, kawai ya kama mata haya ta bar mata gida, sai ta ci kanta. Fa'iza ta yi murmushi ta ce, a cika mata burinta kenan. Idan Amira ta bar gidan nan ai burinta ya cika. Babu inda za ta je wallahi nan gidanta ne. sai da ita safiyan ta bar mata gida mama ta ce ba ni layin nan za ku yi ina zuwa wajen malami na zai yi kaikayi reshe ya juye da mujiya ta yadda dole sai safiyan ta bar gidan nan da Fa'i fa'iza ta mika mata laya ta ce wannan harkar ku ce ni ba ni da wani malami amma na yi daki duk abin da zaki safiya ta bar gidan nan daga haka suka fice bayan sun yi gyaran ɗakin suna koma suka faɗi yadda aka yi hajiya ran ta yi mummunan ɓaci ta tashi ta ɗauko hijabi mama ta zauna da ita ta ce ina zaki je ta ce to zan zuba ido ne ta kori yarinya daga gida za ta yi abin ne a zuba mata ido mama ta ce yanzu idan ta je mun gane kina tunanin ba za ta canza wani abin ba ai gara kar ta gane mu kuma mu biyo mata ta inda ta biyo Na saka faɗa mata hukuncin da suka yanke kuma nan take ta amince Amira ta yi farin ciki sosai dan bata yi zaton plan ɗin ta zai yi tasiri da sauri haka ba wani shago ta je ta haɗo magunguna da ta yi arba'in a nan ta ga wani magani a roba da layi guda biyu a ciki ta tambaya aka ce mata na mallaka ne waya ƙarƙashin fulo ake saka shi bayan an shanye garin maganin shi ne ta siya da niyyar ta mallake salis daga baya kuma sai da da hakan ta bullo mata da daddare da ya dawo suka nuna masa suka yi masa bayanin komai amma san bai yadda ba rai a ɓace ya ce yanzu nufin ku safiya ce ta saka laya a cikin fulo na suka ce ga zahiri kana gani ya ce gaskiya ni ban yadda ba safiya ba haka take ba kun kasa fahimta ta ne kawai hajiya da ta ji kamanta da ke shi ta ce yau kai ana saka ka a lissafi ne kai ai ta gama mallake ka tunda kai ka zaɓi hakan ka je kai ta yi amma ba za mu zuba ido a cuci 'yar mutane ba ransa a ya ɗauki amir a babur suka tafi da yana tausayin halin da take ciki yanzu kuwa wani mugun haushin ta yake ji kamar yadda suka ce mata tana zuwa ta ɗinke filan da zare da allura salis da takaici ya ishe ce ki fitar min da filan ke daga yau ma kan wacce ta sake shigo min ɗaki don ranar da na zan dinga bin ku ku wannan ma ai wulaƙanci ne ita ma zan faɗa mata bata ce komai ba ta tashi ta fice ranta fes ita dai burin ta sai komai da wuri safiya bata san waina da ake toyawa ba tana zaune ya shigo ya zauna ya ce safiya za mu yi magana ta ce to ina jin ka ya ce na yake shawara daga yau kan wacce ta sake shigar min ɗaki duk wacce take da girki zan shigo ɗakin ta na kwana wannan shine magana kawai ta ce ikon Allah wani abin ne ya faru kuma ya ce to menene ma baya faruwa ni dai ga abin da na ce kawai safiya ta ce to wannan tsarin ai ka gani kuma ba zai min daɗi ba ita ɗakunan ta biyu ne ni kuma ka gana wa ɗaya ne haka za mu dinga cakuɗa da yaran yayi shiru shi ma yana tunani ta ce idan sata ce aka dada yi maka ita ni na yadda duk ranar da na kwana a ɗakin ka ka dinga caji ni kafin na fito ya ce ba sata ba ce kawai dai doka ce na kafa ta ce to tun da haka ne ni ina ganin zan yafe maka kwana na kawai saboda a samu maslaha ya ce me kike nufi da kin yafe kwana ta ce ina nufin duk ranar kwana na sai ka kwana a ɗakin ka tunda kaga ai ba za mu kwana a waje ɗaya ba ko ko kuma yara zan dinga yi wa shimfiɗa a wajen ya yi shiru ta ce idan kuma kana ganin mu koma kicin da kwana duka dai shawara ce ya ce safiya ba na san irin wannan rainin da kike min fa akan me zan kwana a kicin su yaran ba sa yin bacci ne ki dinga musu shimfiɗa a ƙasa ni dai babu mai shigo min ɗaki ehe safiya ta ce to na ce ni na yafe kwana shikenan safiya Allah ya gani ni dai ba shiga haƙin ki ba ke kika ce kin yafe ya faɗa ya tashi ya fice daga ɗakin daga rana bai sake shiga ɗakin ta ba sai dai ya shiga ɗakin Amira ta zuba musu ido ta ga ƙarshen abin. Sati biyu da faruwar hakan kuma ta fara fuskantar matsala. In dai tana ɗaki sai ta dinga jin wani irin zafi kamar gidan biredi. Dole sai ta fito ƙofar ɗaki ta zauna take jin sassauci. Dan ba za a kira shi da sauƙi ba. Saboda gaba ɗaya ji take yi kamar ta bar gidan ta tafi koma ina ne. Sam ta nemi nutsuwarta ta rasa. Tun tana daurewa da daddare ta kwana a zaune. Abin ya kai sai dai ta kwana a waje. Gani take yi su ma yaran haka suke ji. dan haka ba ta barinsu su kwana. da sanyin da ake yi a kansu yake karewa salis ya yi har ya gaji tambayar duniya na sai dai ta ce haka kawai dan ita ba za ta ce ga takamaiman dalili ba amira kuwa farin ciki kamar ta zuba ruwa a ƙasa ta sha cikin farin ciki take jin ta te ta juyi tana mata habaici wata rana salis da kanshi ya ce ta je gida ta kwana biyu ko ta dan samu hutu saboda tausayinta da yake ji ganin duk ta zama wata iri Karshe cewa ya ta koma ɗakinsa ta dinga kwana amma da ta gwada din ma dukkan wajja ce tana ji tana ganin miji ya zama na Amira ita kadai. Ta ji daɗin barinta da ya ta kwana a gida. Ta je ta yi kwana ɗaya, ta je gidan yayi Aminu ma ta yi kwana ɗaya. Babu laifi ta ji daɗi, ta yi bacci mai daɗi, wanda ta daɗe ba ta yi ba. Sai dai ta kasa faɗa wa kowa matsalar da take fuskanta. Da yamma ta dawo gidan gabanta na faɗuwa. Kunci ya mamaye mata zuciya. Ta samu kulli ta buɗe ta jaka kawai ta aje ta fito da tabarma. Sai da ta shiga tsakiyar ɗakin kamar an ce ta kalli ta. kawai sai ga wasu narkanar kan kadangaru guda uku a baje. Ba karamin tsoron ƙadangare take yi ba, da haka ta kwala wata kara ta fito daga ɗakin a guje. A tsakar gida ta tsaya dafa da kirji tana sauke numfashi. Sai kuma ta zauna ta fara hawaye, ‘ya'yanta suna tambaye ta menene, ta kasa faɗa musu. Amira da ke kofar ɗakinta a zaune murmushi kawai ta yi, a ranta ta ce, Ba ke kin nace ba kamar gidan ubanki, kaɗan ma kika gani. Gashi tsoro ya sa ta saki wayarta a dakin kuma ba za ta iya shiga ba ballantana ta ɗauko ta kira shi a waya haka suka zauna har sai da dare ya dawo ta yi masa sanu da zuwa ya amsa jiki a mace inda zai ganta a kofar ɗakin nan sai ransa ya ɓaci ta ce baban ni'ima kadangaru ne a ɗakina Ƙadangaru kuma garin ya suka shiga ya faɗa a tsorace don ba zai iya fito mata da su ba ta ce wallahi ina dawowa kawai na buɗe kofa na gansu har uku kuma akan katifa ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina zuwa ya fita ya dawo da wasu matasa su biyu ya ce su shiga su fito da su suna shiga suka fito da su ɗaya yana cewa wannan ai matattu ne ma Salisu ya ce to ina ga tun shekarar jiya suka shiga suka mutu a ciki da yake ba ta gida ɗayan ya ce wannan dai da gani kashe su aka yi kuma mutuwar yau ce ma gaskiya sai dai idan zuwa aka yi aka ajiye muku salis ya ce ai shikenan ya musu godiya suka tafi a sanye ya ce ki shiga safiya sun cire ai ta ce kyale na anan kawai ta shiga kicin shi kuma ya shiga ɗakinsa Suna zaune haka yi isha ta tashi don kwaso kayan shimfiɗa a tsorace ta shiga tana buɗe sif sai ga wani narkeken kadangare akan kayan shimfidar da za ta ɗauka take ta saki waye da take haskawa ta tarwatse ta kwala kara mai karfi tana inna lillahi ta zo fita ta ji ta taka abu mai laushi wanda duhu bai sa ta gane jakarta ba ce saboda waya kawai ta ɗauka ta batta a wajen ta yi tsalle ta fito duka jikinta rawa yake salis baya nan haka ta tsaya a tsakar gidan tana ta kuka yaran suna taya ta sai karfe goma ya dawo lokacin ta gaji ta zauna a wajen bakin kofar gidan yaran har sun yi bacci kan sallaya ga sanyi sai da hijabinta ta lullube su masu sauraro ku yi haƙuri mu dasa aya ana sai mun haɗu da ku a kashi na gaba ku kasance tare da